littafin da zai bayanin yin sallar kasaru ga matafi kasaru dama ai an bayani jiya ko sassauci ne daga Allah madaukakin sarki zuwa al'umma musulmai in za a yi tafiya ce tafiya duk wanda suka ce mil kaza ko kaza kaza kaza duk ijtihadi ne abinda ake ce mishi bulaguro tafiya daga cikin birnin Kano zuwa ina ne ake ce ma tafiya yayi tafiya in za ka yi wannan to kasar mana kana da izinin ka yi sallar kasaru to daga yaushe za ka fara kasaru in ka fita wajen gari wanda suka ce kaza kaza kaza kaza duk ijtihadi ne sun ga an yi ne ba wai an haddade ba ne in dai ka fita wajen gari ka shiga kama hanyar tafiya to za ka yi kasaru haka je inda za ka ka dawo kana kasaru to sai aka ce to in ka je garin da zaka to shi kuma wanda suka ce in za zaka yi kwana hudu ne ban da ranar shiga ranar da ka shiga kasaru za ka yi to in ka niyan kwana hudu ko biyar ko bakwai yanda suka faɗa to sai ka cika sa sallah in ka dawo kuma in ka fito kan hanya kuma kana sallah kasaru har ka iso gida to in kana aiki abuja ko kana aiki kaduna kana da gida Kaduna ko Abuja gida kuma Kano da matarka can da matarka nan to hanya za ka yi kasaru duk sa'an da ka sauka gida matarka iyalanka na nan ba za ka yi kasaru ba an fahimci wannan <coughs> babul jam'i bayna salatayn fil hadari was safari babin da ya zo na yin jam'i tsakanin salloli guda biyu a zahar da la'asar magariba da isha saboda jam'i ba a yi sai sallan da suke da musharaka a cikin lokaci a zahar da la'asar kamar magarba da isha amma ba za a yi jam'in isha da asuba ba ba za a yi jam'in sallah asuba da sallah zahar ba an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك عن داود ابن الحسين عن الأعرج عن أبي هريرة Huraira, رسول الله sallallahu alaihi wa sallama. kana yajma'u bayna az-zuhr wal 'asr fi safarihi ila tabuka yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yayi tafiya zuwa tabuka yana hada salloli guda biyu sallan azhar da la'asar to kuma magarba da isha ba sai an fada ba su ma ya halatta kenan قال وحدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي عن abi Tufail. عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك يتي سنفتا شكرا دعك يقزوة تبوك ذاس تبوك كينا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء daga madina zuwa tabuka manzo Allah yana yana hada sallan azhar da asar da magharba da isha qala yace fa akhara salata yawman wata rana sai manzo Allah ya jinkirta sallah kadan thumma kharaja wa salla adh-dhuhra wal asr jami'an sannan sai fito sai hada sallan azhar da la'asar tunda an ce ya dan jinkirta sallah kaɗan mana an jinkirta a zahar kenan har sai da la'asar ya kusa la'asar ta kusa sai aka hada aka yi a zahar da la'asar thumma dakhala thumma kharaja nan ya shiga ya fito sun fasalla al-maghrib wal isha jami'an sa'an nan kuma ya sallaci magruba da isha jami'i thumma qala nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu innakum sata'tuna gadan in sha Allahu aina tabuk to bayan an gama wannan sai ce in sha Allahu gobe za ku je wajen ah, rijiyar tabuka ko koramar tabuka ko ruwan tabuka wa innakum lan ta'tuha hatta yadha an-nahar ba za ku isa wajen ba sai rana ta fito kamar lokacin walha faman ja'aha fala yamassa min ma'iha shay'an hatta atiya amma duk wanda ya riga zuwa wajen kada ya taba ruwan kada ya komai da ruwan har sai na zo haka manzo Allah ya ce musu umurnin da ya ba kenan in kana sauri gaggawa har karga ya kowa zuwa kada ka taba ruwan ka kyale ruwan yadda yake manzon Allah shi Allah ya mishi ilhamin abin da zai faru saboda mu'jiza ta tabbata faji'inaha sahabi ce sai muka zo wajen ainu tabuka walaqad sabaqana ilaiha rajulani والعين تبض بشيء من ماء yace tabbas su waɗansu mutane biyu sun riga zuwa wajen a lokacin ruwan yana idon ruwan yana fitar da yana kaɗan kaɗan fasa alahu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hal masistuma min ma'iha shay'an hal masistuma aw hal ma masastuma masastuma kullu ja'iz min ma'iha shay'an ce kai kun taba ruwan nan kuwa wani ya sa hannun shi ya taba ruwan nan faƙala na'am shi suka ce i fasabbahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa qala lahuma ma sha Allahu an yakula sai tsawata musu yayi musu fada dan me za ku ba ku ji an ce kaza kaza kaza bane to su wayannan mutane biyu malamai sun yi ta faman tawili ko ba su nan lokacin da manzo Allah ya fada ko ba su ji ba ko tawili suka yi ko menene dai ya aka yi ko munafikai ne ko menene ya za a yi manzon Allah ya ce kada a yi abu ku je ku yi ثم غرفوا bi من العين قليلا قليلا to sai yanzu aka zo ana son a tara ruwa wannan ya ɗebo kaɗan da hannun shi ya zuba wannan ya ɗebo kaɗan da hannun shi ya zuba har aka tara ruwan kaɗan ya kaɗan hatta jama'a fi shay'in sai da aka tara ruwa a cikin mazubi ثم غسل rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fihi وسلم wa وجهه da aka tara ruwan cikin mazubi sai manzon Allah ya wanke fuskarsa mai albarka da hannayensa guda biyu a cikin ruwan da aka tara din dan dan din thumma aada aadahu fiha sa'an ya ɗauki ruwan da ya wanke fuskarsa da hannunsa sai zuba a cikin inda suka ɗebo din fajaratil ainu bima'in kathir nan da nan sai ga ruwa na ta bulbulowa korama ruwa ya zama korama sallallahu alaihi wasallam mu'jiza kenan fastaqan nasu kowa ya sha mai guzuri zai yi guzuri ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنا سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ يا كي معاذ إن طالت بك حياة إن كي صور رايوة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا wannan wajen da ka gani shi busasshen waje babu ruwa sai da aka tattara ruwa kadan aka sa na wanke fuska ta da hannu na sa aka zuba ya zama gashi nan ruwa na ta gudana yace wata ranar ka zo zaka ga wajen ya zama lambu ya zama ya zama lema kurin duk ya zama bishiyoyi ya zama abin nan ya zama dausayi ya zama dausayi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fada wannan mu'jiza ce cikin mu'jizojin mu'jiza daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam محل الشاهد شيني أكفارة كم حديث قصة منذ الله يس يا جب يا قبل يا كسر قال وحدثني يا حياء عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير yajma'u bainal maghribi wal isha yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in tafiya ta yi gaggawa ana gaggawa sai manzon Allah ya hada sallan magariba da isha mana ba za a tsaya a yi sallah ba ana sauri sai a je in lokacin isha ya kusa lokacin magariba an tsari nisa a ciki sai a hada magariba da isha sai a yi sallah jam'i kenan qala haddathani an malikin an abi zubair al-makki an sayyid ibn jubair عن عبد الله بن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر wata rana manzo Allah ya salla azhar da la'asar yayi jam'i yayi magruba da isha yayi jam'i ba tafiya ake yi ba babu kuma wani kaufi. qala yahaya qala malikun yahaya ya ce imamu malik ya ce ara zalika kana fi matsarin imamu malik sai ya yi ijtihadi ya tawil ya ce ina ganin akwai ruwa ne ko akwai hadari ko kuwa akwai duhu ko akwai cafi ko akwai wani abin da yasa aka yi haka wani suka ce babu wani abin da ya faru manzo Allah ne a zahar la'asar jam'i magarba ba tafiya ba ba rashin lafiya ba ba tsoro ba ba komai ba to sai malamai kowa yana neman tawilin da zai baiwa wannan abin imam malik mun karanta ai farko farkon yace ai gani ake yi saboda manzon Allah baya so ya takura ma sahabbansa ma'ana watakila akwai wani dalili kiran da ba a sani ba amma yanzu ka ce zaka tashi masallaci ku kai jami'a zahar la'asar magarba isha ana lafiya ba ruwa ba komai a'a in kana so kai gidanka kai sunna so daya قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم Abdullahi dan Umar da tsananin bin sunna shi da rikon addinin sa in Umara shugabanni jagorori suka yi sallar za su hada magarba da isha sai ya bi su ayi sallah baya ce musu dan قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر tambaye shi za a haɗa sallan azhar da la'asar a cikin tafiya fa qala na'am yace eh me ko zai hana la ba'sa ba laifi alam ila salatin nasibin arafa ba ga mutane suna suka je arafa ba matafiya ne ba ai suna jam'i ne zahar da asar قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه yace in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya tafiya yini daya yana so ya tafiya yini a shige cikin tafiya ba tsayawa jama'a bainar zuhur wal asr sai hada sallan azhar da la'asar wa idza arada an yasira lailahu in tafiyar dare kuma za a yi jama'a bainal maghribi wal isha babu kasri salati fi safari yanzu an gama da matsalan jam'i kenan duk wanda tafiya ta kama shi zai jam'i duk wanda yake tafiya ka tambaye shi zai baka labarin daɗin da yake yin yayi jam'i saboda kyauta ce daga Allah kyauta na da daraja ne dan ba ba ainihin abin da aka ba kyautan ba a ina ina ina abin ya fito ina abin ya fito to daga Allah ne sa an ka taso daga Kaduna ko Abuja ko Zaria kana tafiya da kai da kai magarba da isha kafin ka shigo gida kana shigowa kana sai ga hankalinka kwance ba kana jin sanyi kana jin daɗi ba ba nauyi a kanka eh, saboda dama nauyi ne ake son a sauke ko an gyara an gyara azhar da al'asar haka magaruba da isha kai ga hada jam'i azhar da al'asar farkon lokacin azhar sai ga duk lokacin da zaka shiga da zaka je inda zaka ma hankali ka kwanci kana jin dadi ba nauyi a kanka saboda Allah ne ba da wannan kyauta babu qasr as-salati fi safari قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد ابن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر قال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ya ce salatul khawfi ne da salatul hadari sallan sallan tsoro da sallan lafiya ka zama gida duk mun same su a cikin a cikin alqur'ani wala najidu salatul safari amma sallan kasaru ba mu same sallan kasaru a cikin alkur'ani ba kala abdullahi ibn umara yabna akhi yace ya kai dan dan uwana inna allaha azza wa jalla ba'atha ilaina muhammadan yace kaga Allah ya aiko mana manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wala na'lamu shay'an ba abinda muka sani fa inna ma naf'alu kama ra'aynahu yaf'alu yace kaga Ah, manzo Allah ya aiko mana manzo Allah ba ma son wani abin nan karka kawo mana rigima karka kawo mana cikin bid'a manzo Allah aka aiko mana ba abin da muka sani muna cikin maguzanci da jahiliya abin da muka ga manzo Allah ya yi shemu ayi ba ruwan mu wajibi ne farilla ne da abin da manzo Allah abin da Allah ya shar'anta a cikin alqur'ani daidai yake da abin da manzo Allah ya shar'anta a cikin sunna قال وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أن كربونا أنا عائشة الله كرمت داتشي فرضت الصلاة ركعتين ركعتين أن فرلت صلى ركعة قدا بيبيو في الحضر والسفر زمن جدا أكي كوكو أتفي أكي fa uqirrat salatu safari sai aka tabbatar da tafiya sallan tafiya raka'a biyu wazida fi salatul hadari sai aka ƙara raka'a biyu akan tafiyar sallan wanda ke tafi ke zaune gida ba tafiya ba قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله ما أشد ما, ما أشد ma رأيت abaka a al-maghriba fi safari mamaki nake ubanka ya jinkirta sallan magruba a cikin tafiya fa qala salimu gharabat ash-shamsu wa nahnu bi zati al-jaysh yace rana ta fadi mu kuma muna inda ake kira zati al-jaysh fa salla al-maghrib bil aqiq sai sallan magruba bi wadi al-aqiq aqiq kenan babu ma yajibu fihi qasru as-salati babin da ya zo ina ake yin sallah kasaru eh, kowace tafiya za ka yi kasaru ko ku a akwai in tafiya yadda take iya adadinta da ne da menene saboda malamai sun kasa su kashi nawa kaman guda biyar tafiyar da take wajiba tafiyar da take eh, masnuna ko mustahabba ya isa amma tafiyar da take mm, makuruha ce ko zaka sabon Allah ne ko zaka menene suka ce bai halatta ma kai kasoro ba a baka dama ba wayan su suka ce duk abin da yake sunan shi tafiya in dai kai musulmi ne in tafiyar ta kama ka ko da ka je wasan kwallo ne za ka yi kasoro da <laughs> abin da suka faɗa قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا عبد الله بن عمر إن يفتزاش أيكن حج أمرا أصر الصلاة بذي الحليفة in an kai abaru alizul hulaifa sai ya fara kasuru daga nan to duk waɗannan abinda mutum ya gani ne yake fada ba an kayyaje aka ce sai wannan bane a ba shi yasa za ka tutuka da yawa eh, daga ina za a fara yin kasaru daga ina za a kaza ya za a yi ya za a yi abin da ya ga an yi ne sai ya ɗauka nan ake farawa sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna kwana nawa a makka yana kasaru sai suka ce ga abin da to shi kuma alamai wanda suka suka hakikacin mas'alar suka ce ko kwana goma sha biyar za ka yi to shi yasa wannan duk mas'aloli ne ijtihadiyya nas abin da ran zuciyarka tafi natsuwa da shi kuma kana da hujja a cikin zantuttukan malamai ko nasi in kai aiki da shi duk yayi amma abinda aka ce ga nasi baka da ikon ka canza nasi shi yasa muka ce taqdisun nas ghair taqdisu sharhin fahmun nas ghair nassi daga alkur'ani ko hadisi dole a girmama shi a mutunta shi amma fahimtan fahimtar nassin kuma fa shi ma darajar su ɗaya da nassin ba darajar su ba ɗaya ba ce saboda nassin baya karban canji amma fahimtar fa za ta iya karban canji wane ya faɗi kaza wane ya faɗi kaza to duk wanda ka gana shi ya fi kwanta ma hankali shi ka ɗauka wane ya faɗi kaza daga baya shi da kansa ya canza ya ga abin da ya fi dacewa ya canza yasa fahmun nas ghair an nas ghair قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك يا يهوى زا شريم إن أجتم ريم سيجي يصلى الكسر to wanda bai gani ba shi rim shi kiyasta daga inda za su zuwa rimi din za su rimi kenan sai kiyasta ce to ai daga nan ne zuwa rimi ne ake ake shi ko ba an kayyaje ba ne yadda ya kama kenan aka yi haya, يحيى malikun, wazalika na hau min arba'ati burudin, wai daga zuwa rime ya kai burudi guda hudu albarid kuma salasatu farasa wal farsahu salasatu amyal to in kace wannan uku zo uku sa'an sai ka samu wurin mil a nawa kenan wurin mil 48 qala حدثني عن مالك an نافع an salim ibn abdullah an abdullah ibn umara rakiba ila ila zati nusubi fa qasara salata fi masirihi zalika ذلك ya tashi kuma zashi wani wuri wani garin ko wani kauye yayi yi kasaru to wanda bai taba ganin ai kasar ba sai wannan to sai ya kiyasta daga inda ake fara kasar da inda ya halatta ai kasar kenan amma ba tahdidu bane qala yahya qala malik wa baina zati nusbin wal madina arba'atu burud wai tsakanin zati nusbin zuwa madina burdi guda hudu ne wal barid barid daya ya kai farsahi uku akan haka burdi hudu farsafi nawa kenan goma sha biyu goma sha biyu shi kuma farsafi ɗaya ya kai mil uku shi kuma nawa kenan talatin da shida wani suka ce wani suka ce arba'in da takwas wani suka ce duk babu babu ba ta hadidi ba ne shar'an abin da ya gani ne sai ya faɗa shi tsammanin inda ake yi kenan amma abin da ake ce mashi tafiya iya sanin ku mecece tafiya to yanzu in ana so a san mecece tafiya wa za a tambaya ya za a yi a sani tsofaffi na da ko mutanen ƙauye ko kuwa a'a mutanen birni wanda ba san ma me ake ce ma tafiya ba Gowa ya tashi ya tarar da mota inda da yake tafiya ne sai an yi shiri sai an yi ɗauki guzuri a je a kwana uku a dawo yanzu sai ka je minti talatin ka dawo ba haka bane ba to yaya za a kiyasta tafiya ke ba da me za a kiyasta tafiya yanayin da ake ɗauka lokacin tafiya a'a ya kare mana shi ba shi da haƙƙi ne yanayin me Mm-hmm. lokacin da me ake tafiya akan da kafa ko jaki ko doki ko menene yanzu a mota honda kana matsawa minti uku ta kai ka wajen eh. gudu ake ina ma nan gudu ina ma nan sauri eh to wa za a tambaya yanzu mutanen da waɗanda sauran tsofaffi da mutanen kawai ko kai ɗan boko ko ɗan kasuwa tun da ka tashi ka tarar da mota ake hawa ina ma'anan gudu ma'anan gudu shi ne mai rage mai rage tazarar tafiya yanzu za ka yi tafiya zuwa kabu ga minti nawa za ka ɗauka minti goma in za ka yi gudu kuma fa minti uku ashe gudun yana rage tazarar tafiyar kenan ne ma'anan gudu إيه؟ <laughs> قال وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة abdullahi dan umar wuri su uku kenan ake samu yayi tafiya waje kaza yayi kasaru yayi tafiya waje kaza yayi kasaru to kowa duk abin da ya gani shi yake shi yake hakaitowa ala wa haddathani an malik nan kuma gudu ya danganci karfin abin da ke gudu karfin abin da ke gudu yana rage tazarar tafiyar sosai yanzu zaka dauki doki kai tafiya zuwa kura minti nawa za ka yi ko jaki ko keke minti nawa za ka yi ko awa nawa za ka yi awa biyu awa biyu za ka yi in ka shiga in ka hau babur kuma fa awa ɗaya saboda me ƙarfin babur ya fi ƙarfin tafiyarsa to in ka hau marsandi ko wanda fa minti talatin minti nawa to wanda ya hau buraka kuma fa bila munasaba shi kenan shi ke قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام in ya tafiya yi ne guda to yana kasaru to duk labarin tafiyar ake yi da kafa yayi wannan tafiya ko da jaki ko da doki iya abin da ke akwai kenan ko da rakumi iya abin da suke da shi kenan wannan lokaci mai hali shine mai rakumi ko mai doki ko mai jaki ko ko mutum yayi tafiyar kasa to an ce yayi tafiya yini daya akar ame akar ko akan ahaye wa yake a eh, sai dai ka ce haye to amma akan me abinda aka hau shi ma ƙarfinsa yana rage tazarar tafiya da wahalar tafiya an fahimta قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع عبد الله بن عمر البريدة فلا يقصر الصلاة ويسكا يتفيا بريدي آية أما ابن عمر بايا بايا ينكسر قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف عبد الله بن عباس ينا yin سكان تزردك سكان مكة للطائف in tafiya aka kimanta ta aka kiyasta ta ta yi wannan ta nisar to za a yi kasaru kenan wa fi misli ma bayna makkata wa usfan da kuma kwata misalin abin da tazarar da ke tsakanin makka da usfan wa fi misli ma baina makka wa jidda da kuma tafiyar da ta kai makka da jidda da in za ka yi tafiya daga makka zuwa jidda bulaguro tafiya ne sai ka yi shiri zuwa daga makka zuwa jidda sai ka yi shiri amma yanzu kana gama kana gama sallar isha sai ka ce za ka hotel ka ka kwana sai ka shiga mota ka minti minti talatin ga ka jidda za a yi kasar ko ba za a yi ba za a yi tunda ya tabbata a yi kasancewar halin rayuwa ya canza akwai abar hawa akwai menene da menene baya canza wannan hukunci قال Qala عن مالك قال يحيى قال مالك وذلك أربعة برد وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة إمام مالك يتي ونن تفيا daga makka zuwa jidda kenan ko taif ko menene zai kai bari burdi guda hudu yace shi abin da yake gani abin da yafi masa kenan tafiya ta kai arba'at a mm, wal barid thalathatu farasakh wal farsakh aw firsakh thalathatu amyal wa ala zalika thalatha fi thalatha fi arba'a nawa kenan zai baka a 48 ko 36 36 قال مالك لا يكسر لا يكسر الذي يريد السفر سفر الصلاه حتى يخرج من بيوت القريه to in za ka yi tafiya inda aka halatta ma ka yi kasaru daga ina za ka fara kasaru daga gidanka ko za ka fita gane da kayan ka hausa ya kai kiran sallah masallacin ko kushe ka fara kasaru shi ne ce a har sai hatta ya min buyutil qarya har sai ka tafiya ka fita bayan gari ولا يتم حتى يدخل أول بيوت karya أو يقارب ذلك in ka je kuma ka dawo ba za ka cika sallah ba sai ka fara ganin ka shigo gari amma dab da shigowa gari ɗin kana da iko kai kasar to in kasarun ya kama ka ba ka yi kasarun ba sai da ka shigo gida ya za ka yi kasarun za ka rama ko ko a'a sallar cika gida za ka cika sallah ne eh kasaru za ka yi saboda me saboda me lokacin kasar me ya hana ka yi sallah a hanya da kasar ya kama ka to tun da ka shigo gida wani hukunci kuma ke kanka yanzu eh tun da ka shigo gida hukunci mai kuma ya kama ka ka riga ka shigo gida sai ka cika sallar kai da lokaci ya fita ne ya zama bashi shine kai babu salatil musafiri Malam lam yujmi muqsad babin da yazo matafi bai niyan zai zauna guri kwana uku ko hudu ko biyar ba ya je ne yau gobe ko jibi ya dawo to sai matsalar ta tsaya gobe za a baka takardarka gobe za a fitar ma abinda kake so jibi ka dawo je ka dawo aka ce in wata uku aka za ka yi haka za ka yi kana kasar ala ya haya an malikin an ibn shihabin an salim Abdullahi an anna abdullah ibn umara kana yaqulu abdullah umar ya kasance da fadar cewa usalli salatal musafiri aini kasaru zan ta yi malam muksan matukan bayaniyan zama garin ba fa'iza wa in habasani zalika isnatai asharata lailatin ko da na yi kwana goma sha biyu ina kan gobe zan tashi matukan bayani ban kudurce cewa zan zauna kwana uku ko hudu goma sha biyu ba ya ce kasaru zai ta yi duk shi shi ya ce kwana goma sha biyu abinda ya faɗa kenan ba ya kayyace sai lalle kwana goma sha biyun ba ne in kwana goma sha biyu so goma sha biyu za ka yi za ka iya kada ka matukan ba ka yi kudurce za ka zauna kwana uku ko biyar ko bakwai ba wa haddasa ni an malikin an nafi'in an nabna umara a kama bi makkata ashirar layalin ya salata ita abu abla da umar ya zauna kwana goma a makka yana kasaru illa an yusalliha ma al-imam sai dai in zai bi liman sallah fa yusalliha bi salati to lokacin kai kasaru ne haƙƙin ka matafi da ka je gari zaka zaka bi liman sallah to yanzu hukuncin liman kuma shi ya kama ka sai ka cika sallah ke to malamai su suka ce in kai kasaru ne a kanka ba za ka bi liman ka yi sallah ba sai kai kasaru ka don abin da yake wajibi kenan a kanka wasu malamai suka ce ai da aka ce kai kasarun din ba a ce dole ne ba wanda kasaru ya kama shi in yi sallah ya cika sallah sallah ba ta yi ba ta yi to sai aka ce ai shi sa shi ka sallah sai malamai suka ce ai ya halatta ka bi babban limami sallah saboda babban gari ne babban masallaci akwai jama'a mai yawa to kai za ka iya bin shi to in ka bi shi kai kasaru ne hakinka shi kuma cika sallah zai ya za a yi in suka ce in aka yi a biyu shi ka saura zaune har ya cika sa sallah ya sallama sannan ka sallame wai suka ce a in ka za ka bi shi to dole kai ma ka cika sallah saboda ka zamo karkashin hukuncin liman kenan sai ka bi abinda liman yayi wala takhtalifu alai to me yasa suka ce in kai raka'a to me yake cikin in kai raka'a biyu ka zauna kana jiran shi har ya cika sallar ku ya sallame ka sallame sai ka cika sallar tukun ko ka fita waje ka je kai sallar zai sallame in yayi sallah raka biyu da wace niyya ya shiga eh shi kenan sai ya sallame sai ya sallar shi yi kasarun shi abinda ake so abinda ya samu shi ne ladan jam'i ladan ya dan raba ma ladan jam'i ne amma yi sallar shi kasarun shi قال منا منا قال يحيى قال مالك وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد قال وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة abla أن عمر in zai لك مدينة زوا خيبر khaibara sai ya kasaru me باعمه والحديث أكرت مجمل وحدثني عن مالك أنا من شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى رأيه قرن جامنا na karanta mana na faɗa ba ku ji ba ne ba ke eh sabon babi ne to shine wajen ku ke nemai da shi babi eh ah باب صلاة المسافر إذا أجمع مكثا صلاة باب صلاة المسافر ما لم yana gaba babu salatul musafir idza kana imaman aw kana wara al imam babi na biyar shine abinda aka fara nan salatul musafir idza lam iza ajma'a muksan shi za a karanta babu salatul musafiri iza ajma'a muksan babin da ya zo matafi in yayi niyyar zai zauna inda ya je din kwana uku ko hudu ko biyar ko wata ko menene ne ba ta raddudi cewa in an gama min bukata ta gobe zan koma jibi zan koma babu wannan zan je in sati biyu zan je in sati ɗaya yana zuwa ma ya bukin hotel wata ɗaya ko sati biyu ai ajma'a ya yi niyyar zama kenan ko قال حدثني يحيى عن مالك Annahu, عطاء الخراساني أنه سمع سيد بن المسيب قال yaji sayyiduna sa'id ibn al-musayyib sayyidu tabi'in yace man ajma'a iqamata arba'ati layal arba'ata layalin wa huwa musafirun atamma as-salata sa'id ibn musayyib yace duk wanda ya niyyar zama kwana hudu kana sauka Abuja sai kace ai ma buke hotel kwana hudu ko biyar mana kai niyar zama kenan yace zaka cika sallah wannan ba ba ne, abin ijtihadin shi kenan abin da ya gani kenan shi kuma sayyid min al-musayyib ai wani san shi shine sayyidut tabi'ina malamin wane ne ibn shihab eh, malamin imamu malik ne duka da ibn shihab da shi duka shine sayyidut tabi'ina yace shekara talatin masallacin annabi ko arba'in ko talatin bai rasa sallan jam'i ba aka ce lokacin da aka yi fitinan yan bida hawarija yace yana nan wajen umudi yana koyi ba a same shi ba Sayyid bin musayyib kenan babban malami ne aka ce ai yana iya challenge da wayansu sahabbai ma wajen ilimi Allah ya mishi ilimi ya bashi ilimi kuma mujabud da'awati Allah ya bashi amsar yana Allah na karban addu'arsa shi yasa yace sayyaba Allahu fin nari man sayyaba walidi yasa malaman hadisi in sun je wurin sayyid ibn al-musayyib ne amma yace sayyid ibn al-musayyib musayyib ahsan min al-musayyib mafhum shine yace sayyaba Allahu fin nari man sayyaba walidi wala sa'ibatin wala da wala habiba haka bane ba eh to addu'an da yake nan to su kuma sun san mujabud da'awa ne eh malamai ne wanda suke sun ko sun isa suna fada a ji wata rana ya zo makaranta almajirin shi bai gan shi ba jiya ya zo bai gan shi ba yau ko kuwa ina wada ne bai zo makaranta ba aka ce ai akar makalla matarsa ce ta rasu ya ce sha Allah yau ko ba zai kwana haka ba sai da mace ku faɗa musu gida an ba shi wacce waɗanda 'ya'yan khalifa da wane duk sun nema ya ce a ku ce musu an auren mashi da wacce kowa ta yi ba wanda ta yi sata ce wani abu wannan darajar sai ka saya ka biya ka karbi rasiti to sai ka iya amma baka saya ka biya baka ce zaka je ka yi to za ka ja makan ba to yaya ake saya da me ake saya ka saya ka biya ka karbi rasiti ko magana kai ka ce a ce musu daga gida kaza kaza kaza kaza shikenan ba magana ba ba sabani ba canji amma in baka tanaji wannan abin ba sai lokacin shi ya kai kace za ka yi amfani da me da karfin ga karfin ga ba ba abin za ka yi sai ka hada da rigima yariyan ba za ta yadda ba iyayenta ba za su yadda ba kowa ma ba zai yadda ba kuma to me kenan kai a cikin jama'a ka nuna ka isa a gida suka ce baka isa ba to ya kenan za a yi ai sai ka sai isan a gida ka sai ka biya ka karbi rasiti to kana da tabbas duk abin da ka faɗa gida ba za a saba maka ba to shine sai ka buga kirji ka wannan abin dama ai eh, ai an fada muku ya ake gyara ko ai mun san ya ake saya a biya a karbi rasiki ko yaya za ka in ka fada ta yadda ko da ba ta so har hankalin ta zo ya kwanta eh, saboda rayuwa haka take saboda in kana so ka huta akwai ka'ida idza lam yakun ma turidu eh ina cikin sa fal turid ma yakun idza lam yakun ma turidu in baka samu abin da kake so ba fal turid ma yakunu sai kai hakuri da abin da ya samu sai ka huta ba shi kenan ba hafizumuhu idza lam yakun ma turidu fal turid ma yakunu saboda duk abin da ba za ka iya canza shi ba in za ka damu kanka za ka ja kanka ciwon kai ne da zazzabi sai ka yi maza ka sanya za ka yi ka huta shi kanka daga barin tashin hankali da damuwa dama an san damuwa akwai wahala ko eh akwai wahala cikin damuwa ko babu wahala akwai wahala abin da ya fi karfin dan adam kenan abin da ya fi karfin dan adam kenan kowane ne kai kana da kaza kana da kaza amma da ka shiga damuwa duk abin da kake so sai ta yi wani baya so kana son kudi wani baya so kana son ilimi wani baya so kana son zaman lafiya wani baya so kana son hankali amma abinda duk dan adam ya hadu akai da mahaukaci da mai hankali da jahili da mai ilimi da duk kowa yana son kwanciyar hankali ba mai son damuwa ba wanda ke son damuwa shi yasa abin da yafi karfin dan adam kenan damuwa ko قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك قال يحيى وسئل مالك عن صلاة الأسير aka tambayi imamu malik dangane da sallar wani masir wanda aka daure shi daurarre faqala mithlu salatil muqimi ai kaman sallan wanda yake matafin zaunanne ne ba matafi ba ba matafi ba daure shi ba ba ribace ba a ribace shi ba illa an ya kuna musafiran sai dai in matafi ne to hukuncin sallar kasar ya kama shi babu salatul musafiri idza kana imaman aw kana al imamin matafi hakkin abin da ke kai wajibi akan shi yayi kasar to sai ka je wajen masallacin da limamin mutanen garin ba ai su ba matafiya bane kai ne matafi in zaka bi su sallah ya zaka yi قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة سيدنا عمر إن يئسوا مكة صلى بهم ركعتين شيني شيني خليفة أي أما أي هجرة دقا مكة يقوم مدينة duk darajar da maka ke da ita don ka san ya aka yi sahabai suka samu ɗaukaka wajen Allah duk darajar da maka su ta da ita da komai da koman su suka hijira suka batta suka koma madina aka ce tun da kun bar makka saboda Allah ba ku da iko ku dawo ciki ku zauna kuma kowa ya je kwana uku ne hudu ya kama hanya ya kuye dole ka fita cikin makka ba za ka zama zauna zaman jin daɗi ba saboda me ka bar ta ne saboda Allah ba za ka dawo cikin abin da ka bari saboda Allah ba an fahimta saboda su suna jin daɗin ibadan ne jin daɗin ibadan suke yi ba wai suna son su sauke nauyi ba ne sahabi yana cin adabino ana yaki ya ce ya manzo Allah yanzu tsakanina da shiga aljanna wannan dabino da nake ci aka ce eh ce to ai ya dau ya dau lokaci sai cire ya yarshe shi ga jihadi sai ya samu shahada bai samu aljanna ba da aljanna kada ta sauce ce tafi kai kana jin tsoro sai sa baka son mutuwa kana zaune cikin wahala shi kuma ya kaddamar da rayuwarsa ya samu shahada aka ce la tasabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahum bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna ahya'un wai me kenan 'inda rabbihim yurzaquna ma huwa al-farqu bayna al-rizqi alladhi 'inda rabb wa da zai indaka aka ce ai kai rayuwanka duk jin dadin da zaka yi iko ikonka ne gwargwadon iyawanka ne gurgudun ka ne ka za ka zane dabararka wanda kuma Allah ke bashi gwargwadon ikon Allah gwargwadon iyawan Allah gwargwadon baiwan Allah ba haka bane ba shi ne ake cewa ai duk wanda ya sayar da lahirar sai sai duniya yayi hasara saboda duk abin da kake bukata duniya da ka za ka yi gwargwadon iko ka ne kana kallon wani abin baka da iko baka da yadda za ka yi ba dole ka sa ido kana kallo ba dole ka bashi shi kowa ne kai sarki ne mai kudi ne malami ne akwai abin da yafi karfin ka haka duniya take amma lahira kuma fa aljanna aka ce duk abin da ya darsu a zuciyarka sai ka ga shi gaban ma'ana duniya kana cin arzikin Allah ne gwargwadon abin da Allah hore ma na dabararka da iyawanka da kokarinka da abin da kake da shi lahira kuma kana cin arzikin Allah ne da ikon Allah da karfin Allah da shirin Allah kana ce duk abin da ya tarsu a cikin zuciyarka sai ka gaishe gabanka ina ka samu wannan duniya aka ce duk dabarar da za a ci gaba da za a duniya a sa a gyara a saka in kana taba eh kana taba makalli ko menene sai ga abu ya zo maka aka ce ai shiryawa aka yana ciki a wajen kar ka taba makalli ka gani zai zo amma aka ce na lahira yana darsuwa a cikin zuciyarka sai ka gan shi iko sai Allah idza qadima makkata صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر إن لي من زي كسر وإن دكي بايش زاسو كسر صلى يا زي in ya yi kasar شيء biyu she in ya sallame za su shiga زاسو su ma za su ya zai zai ce musu ne assalamu alaina wa ala ibadillahi salih ne na gama sai ce a atimmu salatakum inna qaumun safaru? sallamewa zai yi eh a a gashi thumma yaqulu salla bihim rak'atayn thumma litartib wa tarahi sa'annan sai ce musu ya ahla makka atimmu salatakum fa inna qaumun safaru. yaushe ake yaushe zai faɗi wannan eh bayan sallama a to in ya sallame ya su za su sallame an samu rudani kenan eh to shekaru kusa arba'in da wani abu da suka wuce aka hadu maghrib morocco da shekul albani shi hamad al manyan malamai suka haɗu aka ce sheikh al-albani ya ci gaba ya salla limanci da ya raka'a biyu ce assalamu alaikum wa rahmatullah atimmu salatakum inna qaumun safar assalamu alaikum wa rahmatullah <laughs> magharibi ne su kuma malikiya ne ai da wahala su shirya da shekul albani sai hayaniya aka samu rudani ya rikita musu lissafi shi haka da ya gama tahiyarsa da ya assalamu alaikum wa rahmatullah musa latakun fa inna qauman safarun assalamu alaikum wa rahmatullah to abinda sai na Umar yake faɗa ke ya zama da kai ne liman kai ne kaje kaje gari ko kaje garin ku ko kawai ko menene aka kai ne babban malami aka ce to ka zo kai musu sallah kai kasaru ne akan ka su kuma cika sallah za su yi in kai sallah raka biyu zaka zaka sallame su su tashi su cika sallar su to in ka faɗa musu kafin a fara sallan ya zo daidai ko ga jama'a ni kasaru nake zan sallame raka biyu ku tashi ku cika sallar sallolin kaga an huta ko to in ba a faɗi haka ba ka fara sallar sai da kai raka'a biyu zaka sallame ya zaka yi إيه؟ قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك أين شيخ الألباني أي با يا ورور مسألة بني قال لك انت مسألة يا يا سلم أنا أكيد raka da sallah na sallama na ake السلام عليكم ورحمه الله rahmatullah wajen malikiya me an ايه السلام عليكم قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنن أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين mana abdullahi dan umar dan son zaman lafiya ne in zai sallah shi kadai sai ya kasaru in zai bi liman sai ya cika sallah قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه قال جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا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 ja wannan